أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته يوم شان واحد شاشة شاشة شاشة شاشة شاشة شاشة majira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1436 a ƙarƙashin faɗin Allah mai kuma da kaka alladina atayna humul kitaba ya'rifunahu kama na abu. sai muka ga ya dace lalle lalle musamman su daga cikin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗauki daga cin siffofin shi don ɗauka har zuwa na 81 za mu tashi kan na 82 zuwa na 100 insha Allah ƙwada wa kana sahalar hulubi wa kana layinar jaribi ولم يكن صخابا بالاسواق ولا بغيرها ولم يكن عيابا كثير الذم والقدر ولم يكن مزاحا وكان يمزح ولا يقول الا حقا قال وكان سهل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي من سوق النبي سوق متكا وكان لين الجانب sannan kuma ya kasance mai tausassar gebe mana na ta samu miski tare da shi cikin talakawa walam yakun sakhaban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai yawan daga sauti ba mai yawan hayaniya mai yawan ihu bada ce as-sakhr ad-dajja wal-inqirab al-aswat lil-isab was-siyah mutum kasance yana hayaniya yana daga sauti wannan sallallahu alaihi wasallam lam yakun sakhaban bil aswaq annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan tasha bane wannan wani zai kasance dan hayaniya kawai shi ba shi da mota a shi ba goma shi dai kawai zo ya hayaniya tashi ko a ba shi naira ashirin naira goma wala bi ha, kai ko a kasuwa ko ma ba a kasuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya hayaniya shine walam yakun sakhaban Daga duka wannan wakana sahla wakana layyina ولم يكن سخابا ولم يكن عيابا ولم يكن مزاها يكون سهلا لينا سخابا عيابا مزاها سيراب شخبر كان اسم كان شنو وكان النبي sallallahu alaihi wasallam sahla to sai zama kenan ismu kana damirun mustatirun taqdiruhu huwa wa ila nabi sallallahu alaihi walam yakun ayyaban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai yawan aibanta mutane ba kathiran dhammi mai yawan zalli wal da kuma yawan suka wannan ba bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke suke suke wance suke wance annabi sallallahu alaihi wasallam baya walam yakun mazaha ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai yawan zulaya ba mazahar ta ga ala sigatul mubalagha ayyaban sakhaba duka mai yawan yake to lam yakun mazzahan bai kasance mai yawan miza mai yawan ba ba amma wa kana yamzahu ya kasance yana zolaya kadan wala yaqulu illa haqqan kama ko da zolayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana fadin gaskiya ne da wani anan cikin shamari muhammadiyya imamu tirmidhi ya ce babi na talatin da shida babu ma ja a fi sifati mizahi rasulullah yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuraya hadithi na biyu da ashirin da gurin ya fara ya kawo hadithin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana bai wasa ce. ya dal udunaini ya dal udunaini ya bi kunnuwa guda biyu wannan haƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan su Anas har akwai dan kanin Anas karami ana ce mai Abu Umayr yana mai wasa ya Abu Umayr ma fa'ala an-nughayr ma fa'ala an-nughayr ya labarin sun sunka yana da wani tsuntsu har ya mutu sai yake mai wasa ya Abu Umayr ma fa'ala an-nughayr da wannan hadisin kenan amma ka duba malamai sun fitar da mas'aloli masu yawa har littafi su gudun aka yaka wannan hadisin shi kadai sannan daga cikin niza na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa qalu ya rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan kaga cewa shine cewa kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan wannan ya nakanto a cikin shama'il muhammadiyya hadithin 229 hadithin wa Abu Hurairah daga cikin wasa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kadan hadithin Anas ibn Malik akwai wani mutum daga ahlul badiya mazauna ƙauye ana ce mai zahir shi wannan zahir ta kana yuhdi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al sai tattaro in zai zo daga ƙauye sai tattaro ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta irin na ƙauyawa kamar yanzu za ku guruka ga an kawo duka daddawa irin wannan ne fa yujahhizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan arada an faruja shi ma yana sai koma wannan sallallahu alaihi shi ma sai ba shi irin da mutanen gari kaga kamar shi yazo sai ka ba shi dankali ko kai ma kukan zaka ba shi